Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizo ma VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara. thank you Masu sauraro a yau Laraba 28 ga watan Disambar shekarar 2016 kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A wannan makon zamu mai da hankali ne game da nasarar da dakarun Najeriya suka bayyana na cewa sun fitattaki 'yan Boko Haram daga mafakarsa ta ƙarshe a dajin Sambisa. Shinya matasa masu fafutukar ganin an murkushe 'yan Boko Haram da kuma ceto 'yan matan cibok irin su IG Wala da kuma lauya Awal Alburgi shin ya suke kallon wannan al'amari? kusan za mu ce ga hotuna na sojoji da jiragen sama na shawagi ga kuma eh, sojojin sun daga bindigogi da motoci suna wani kaman ma wasa a wannan wuri na nuna cewa fa mu ne ke da wannan wuri to kaga iya bayanan da za mu iya sani ka san dai mutane ne da wasu misali za mu iya yin yaranta da su wasu misali a gaban mu misali wannan da'awa ko kiraye-kiraye na boko haramun yanzu muna ganin su allah da ya kubutar da mu saboda haka mun san su mun san wasu daga cikin cikin wasu halaye misalai irin nasu baya ga hira daga zauren matasa to dan iya ma yana nan zai tofa albarkacin bakinsa sannan akwai musa zubairu daga kaduna don don ya yi fashin baki akan lamarin tsaro haka zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa To yanzu bari mu faro da amsoshin da kuka rubuto mana a tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter inda muka tambaye ku cewa a yayin da sojojin Najeriya suka bada sanarwar sun tarwatsa sansanin 'yan kungiyar Boko Haram na karshe a dajin Sambisa to ta yaya kuma mutane masu kula don ta mutane za su kula domin ganin cewa waɗanda aka fara din ba su je sun faɗa musu ba. Sakon farko daga Maryam Musa Azare ta ce Allah ya tabbatar mana da ƙarin zaman lafiya mutane su kula da sabbin fuska a gaggauta kai rahoton duk wanda ba a yarda da shi ba malamai su tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a kan irin waɗannan munanan aƙidar. sai sale muhammad sale damari ya ce yau da gobe ikon allah gaskiya kun yi nazari wannan abu ne da za mu mai da hankali da kyau wajen tantance nagari da mugu wajen sa ido da kyau na gano sojin gaskiya da kuma na yunifom ba na boko haram ba in ma ba ta yi nufam nasu ba mu kula wajen barin tulin gashi da kuma malaman bogi da wa'azin da baya kama hankalin mutum ta nan za mu iya bambance su allah ya kare mu amin sai nazira abubakar sabugu gusau ya ce yau da gobe hanyar da jama'ar gari za su ɗauka domin kare kansu daga fadawa hatsarin 'yan ta'addan boko haram da rundunar sojojin najeriya ta ikirarin tatar watsa su daga dajin sambisa shine su kula da duk wata bakuwar fuskar da ba su amince da ita ba ko take-taken mutanen da ba su yarda da su ba domin sanar da jami'an tsaro mafi kusa da su halin da ake ciki idan jama'ar gari sun ɗauki wannan mataki to da yardar allah ba za su faɗa hatsarin 'yan boko haram ba fatar allah ya kawo mana karshen su a najeriya sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe da farko ina jinjina wa rundunar sojojin najeriya dangane da fatattakar mayakan boko haram abinda mutane za su bi don kare kansu daga fadawa hatsarin yan boko haram shine a kula da duk wanda ya shiga cikin mutane matukar ba a yarda da shi ba to a sanarwa jami'an tsaro ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen mayakan na boko haram sai ibrahim musa wada ya ce salam yau da gobe hakika tarwatsa 'yan kungiyar boko haram a dajin sambisa yana nuni da cewa kungiyar boko haram ta kare amma dai kada ana murnar bako ya tafi ashe na nan makale a bayan gari sai abk abba ibrahim ya ce gaskiya ya kamata mutane su kiyaye hulɗa da bakuwar fuska sai Haji kamal dan makama ya ce zuwan bako cikin mutane babu mafita sai bincike a kai sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe ya kamata jami'an tsaro soja da 'yan sanda su bayar da lambobin wayansu ga duk masu unguwanni na birni da na ƙauye ta hakan ne zai bawa jama'a saurin sanar da hukuma idan sun ga wanda ba su yarda da su ba sai abdullahi isa gombe ya ce assalamu alaikum yau da gobe masu unguwanni da 'yan agaji a masallatai da sauran jami'an tsaro su ya kamata su mai da hankali da sa ido a kan jama'a sai ahmad yakubu zandam ya ce salam yau da gobe abin ne da wuyar ganewa mutane ne suke da farar hula kamar kowa ba su da wata kama da za a gane su amma duk da haka al'ummomi su kai rahoton duk wanda suka ga take taken ya saba da na daukacin jama'a sannan kuma a yawaita addu'a allah ya kiyaye mu sai sani ɗahiru tudun iya ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika fada da boko haram ya kare sai dai yanzu fada ya dawo kanmu mu ne za mu bai wa sojoji damar karkar yakin su da wa'annan 'yan ta'adda sai bafaji suleiman na fada ya ce tabbas yau da gobe dakarun sojin najeriya sun tarwatsa sansanin boko haram a dajin sambisa amma ko shakka babu mun san sauran burbuɗin 'yan kungiyar za su iya bazuwa cikin sassan kasar amma ya kamata mu zama masu lura da duk wata bakuwar fuska da muka gani a cikin mu ta hanyar sanar da jami'an tsaro mafi kusa domin ɗaukar matakin da ya dace ganin su jami'an tsaro suna da horo na musamman na yadda za su iya kama duk wani mara gaskiya a cikin al'umma. sai kuma zinat babayi a raba gombe allah ya sa na faɗi sunan daidai ta ce ya kamata jama'a su kula da duk wata bakuwar fuska kuma a gaggauta sanarwa jami'an tsaro duk wani da ba a yarda da shi ba da fatan allah ya kare mu amin sun amin sai jibrin garba ga tagi Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ni dai a gani na idan tsautsayi ya zo babu makawa sai ya faru domin su 'yan boko haram afkawa suke yi gidajen mutanen da basu ji ba basu gani ba kai tsaye ba tare da mutum ya sani ba don haka sai dai mu ce Allah ya kiyaye. To idan kuma muka leƙa mu na Twitter a Shafiu Abukur ya ce muna matakar godiya ga sojojin Najeriya waɗanda suka sadaukar da rayuwansu wajen 'yanto Najeriya daga ta'addanci. sai albafar yanki ya ce a gaskiya sojin najeriya sun cancanci yabo gani irin kokarin da suke yi a kasar mu najeriya mu musu addu'a allah ya kara ba su nasara amin sai daga karshe at mahmud kaura 01 ya ce ya zama dole al'umma mu sanya ido sosai ga duk wata bakuwar fuska da ban amince da ita ba da kuma kai rahoto ga hukuma mafi kusa to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To shi ma dan iya ya bayyana wa matasa yadda yake kallon wannan lamari na fatattakar 'yan Boko Haram daga dajin Sambisa. sautin muryar ɗan iya na jiyau yana kira na tun daga nesa na ce lafiya kuwa dan iya wannan kira kamar an ce maka an bizne ni cikin ƙasa ya ce kai dai bari kawai labarin nesa ne na ji an ce ya zo kusa an ce sojojin najeriya sun yi wa 'yan boko haram a wannan ƙasa ƙasa ƙasa har ma sun kwace dajin nan na sambisa na ji shugaban sojojin ma ya ce za su mai da dajin filin wasa saboda dama sojojin wannan wannan ƙasa duk shekara sukan yi wata gasa shi ne fa na ce wannan labari zai yi daɗi a kunnen duk wani ɗan ƙasa musamman ma idan ta tabbata an yi wannan nasara babu sassaƙa ko saƙa siyasa don ka san wasu kan yi amfani da irin wannan yaƙi su dinga samun kuɗi kamar wata rijiyar yasa na ce lallai kam ɗan iya wannan labari ya nuna tsarin tsarkake tsaro a ƙasar nan ya gyaru musamman ganin mun samu jaruman dakaru waɗanda ke aiki kan jikikan ƙarfi don fatattakar tsageru sai dai kuma duk da haka fa ya kamata jami'an tsaron ƙasar mu su fito da sabbin dabaru domin kuwa kila daga baya a zo a gano 'ya'yan ƙungiyar nan kawai sun yi tashi ne irin na tantabaru kenan kaga dai akwai yiwuwar a gansu baza-baza ko kuma sauran da a iya kiransu 'yan tsiraru waɗanda ka iya bulbulo ko bullo da sabon daru wanda shawo kansu kuma ka iya zama sai an taru a takaice dai kada jami'an tsaron nan su ce tunda sun kwace dajin nan na sambisa za su koma su yi shiru don koyin hakan ka iya kawo dalilin da wata sabuwar wutar rigimar za ta ruru dan iya ce to ai koma dai me za mu hararo ya zama wajibi mu yaba waɗannan jami'an tsaro don kuwa sun taimaka wajen kakkaɓe mana duk wani tsoro tunda yanzu dai kowa na gani ko a barna akan kira taro kuma kaga har a tashi babu labarin an kashe koda kwaro maimakon ruwan lugudan hare-haren bama-baman da aka dinga gani waɗanda suka dinga mai da mai gida gauro amma kuma dai duk da haka na yadda dole a ƙara wa jami'an ƙasar nan horo don laƙantar yadda za a tsince dukkanin sauran baro ko gyauro na 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin da suka dinga ɓalla ɓarna kwararo-kwararo har sai ta kai ga an samu zaman lafiyan da 'yan ƙasa za su samu su kuno irin warɓar roman demokradiyya daro-daro kuma Nasir Adamu El Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Bari mu bi shi mu je da suka tattauna. masu raro barkanmu da shigowa wannan zaure a cikin wannan shiri na musamman na yau da gobe inda za mu tattauna kan nasarar da aka cimma ta kwato dajin na nasan bisa da yake kunshe da 'yan ta'addan boko haram a ina tare da ibrahim garbawala wanda dalilin zai sa na gaito shi wannan zaure yana daga cikin waɗanda tun lokacin tsananin fitinan muka taɓa yin hira da shi da yake cewa sai an yi daga-daga da wannan daji kafin a samu a cimma nasarar a cewa an fatattaki 'yan boko haram sannan kazalika dan kungiyar nan ce mai gwagwarmayar kwato matan ciba kwato bring back our girls kazalika dan yankin arewa maso gabas ne awwal abdulkadir albarudi wanda a lauya ne da kuma yanzu haka yake makarantar nan ta kwarewa ta zama barista da ke nan abuja barkan ku da shigowa wannan zaure ta barka da malam nasir da farko brian garba wala yaya me zaka ce kan wato dajin sambisa to alhamdulillahi abinda muke magana a kungiyance shine wannan abin farin ciki ne wannan ya sa wato mun jinjina wa shi shugaban kasa wato muhammadu buhari ya tabbatar wa 'yan najeriya cewa lallai alkawura da ya dauka lallai gashi Allah ya bashi ikon ya fara sauke su ko kuma a ce ma ita wannan yunkuri bisa labarin da ake samu kusan gaskiya nasara ce mai kyau wannan duk da dai ba mu samu labarin cewa sauran 'yan matan nan sun fito ba amma bisa cimma nasara a kai wannan kololuwa wato yana daidai da cewa lallai ita gwamnatin najeriya da sojojin najeriya yanzu sun san me suke yi kuma sun san muhimmancin su mai da hankali a samu nasara bisa abin da ake so wadda ya damu al'ummar najeriya musamman maganan tsaro ibrahim ka tabbatar da an cimma wannan nasarar ta cewa an rugurguza dajin na ne gaba ɗaya kuma an fatattake waɗannan 'yan ta'adda. eh bisa bayanai da suka ko ce aka tabbatar mana ta kafa wafan yada labarai kusan ba mu da zaɓi sai dai abin da muka gani a bayyane wadda kusan zamu ce ga hotuna na sojoji da jiragen sama na shawagi ga kuma eh, sojojin sun daga bindigogi da motoci suna wani kaman ma wasa a wannan wuri na nuna cewa fa mu ne ke da wannan wuri to kaga iya bayanan da zamu iya sani amma muna fatan cewa nan ba da daɗewa ba za a ebe ku 'yan jaridu ku je kamar yadda aka saba ku je ku kawo mana bayanai daga cikin wannan don an san akwai wurare da yawa wadda za su tabbatar da cewa lallai an cimma wannan wuri wadda na tabbata idan yan jaridu suka samu zuwa za su tabbatar mana da wannan awal matso kusa ka faɗa mana kai eh, kafin mu ma ci gaba me zaka ce kan wannan ah, nasara da aka ayyana cewa an samu eh, da farko shi wannan al'amari da masifa da ta auku najeriya musamman arewa maso gabas ta boko haramun na farko kasan dai mutane ne da wasu misali za mu iya yin yarinta da su wasu misali a gabanmu misali wannan da'awa ko kiraye-kiraye na boko haramun ya zo muna ganin su allah da ya kubutar da mu saboda haka mun san su mun san wasu daga cikin wasu halaye misali irin nasu na biyu misali kan abin da ya shafi wannan nasara da aka ci ba shaka da farko dole kowa ya gode wa allah subhanahu wa ta'ala akwai mutane da dama wanda sun da gudumawa musamman bangaren shugabanci kasancewar eh, wannan matsala ta boko haram da sace 'yan matan cibok mun sani cewa yana daga cikin abubuwan da suka zubar da kiman najeriya a duniya gaba ki daya wadda ke awon muna magana ne kan dajin sambisa mm-hmm. ah, wannan daji dai ah, arewa masu gabas yake mm. ah, kuma kaga abin da aka bayyana cewa tun gar karshe ta 'yan boko haram din an gama da ita mm. a ranka kai kana jin cewa lalle an samu cikakken nasara an samu nasara mai girma don kamar yadda nake gaya maka kaga ai wannan abun yana daga cikin abun da ya jawo faduwar kimar najeriya a duniya yana daga cikin abubuwan da wasu kasashe suka bayar na cewa ma ba su ba da goyon bayan su wa tsohon shugaban kasa sanda ya nemi zarcewa ba wato tsohon shugaba goodluck jonathan so kaga yanzu wannan ya gwada cewa dole kima da martaba ta najeriya ta dawo a idon duniya an sace 'yan mata a halin da muke ciki a najeriya na rashin karatun 'ya'ya mata musamman kuma arewacin najeriya musamman kuma misali arewa maso gabas inda muka fi ci baya akan bangaren ilimin mazan ma bare na matan to an sace su daga makarantunsu gwamnatin da kuma ta ce ma ita ba ta yadda an sace ba ba a sace ba su kuma mutanen kasashen waje sun wato a bincike irin nasu sun tabbatar cewa an sace don haka hakan ya yasa da kiman najeriya yanzu ko wannan cin nasara dole ya tabbatar da cewa kiman najeriya za ta dawo ibrahim garba wala ana ko shi babban hausan rundunar sojin kasa lieutenant general yusuf tukur barata ya ce wannan waje za a mai da shi wajen horas da sojoji da gwada makamai na sojan najeriya eh, a cikin wannan daji me kake ga ya dace a da wannan daji yanzu to um, bisa wato zan ce ilimi na soja da kuma tunani ne na wani dan najeriya ba zan iya kalubalanta abin da shi murta ya ce ba dalili ko shi ne su suka shiga dajin su suka ga girmanta suka ga me ya dace su yi suka ga irin abubuwa da ke ciki na tabbata dajin sabisa ba daji ne kawai wadda irin wadda muke da shi a ƙauyukan mu ba a wuri ne dama da aka yi tanadin wasu abubuwa a baya wadda gwamnati ta sa kudanta ta yi gine-gine wadda bisa labari da muke samu cewa ma akwai wannan rami da ake cewa banka a turance yawa to ka gani a sheko in akwai ire-iren wannan wuri to ina ga soja za su yi sha'awar cewa su ya kamata a ce suke zama a dajin ba 'yan ta'adda ba to in ku sun fara kamfen na neman a da musu wannan wurin ya zama sansanoni na rawar daji kaga ko ashe sun san me yasa amma ni a tunani na da na so a ce gwamnatin najeriya da gwamnatin jihar ah, ko kuma uh, borno da kuma duk wasu jihohi da suke da alaka da wannan dajin a haɗa gudumawa na kuɗi su gina wannan wuri ya zama wajen zuwa ko in ce wajen yawon buɗe ido na al'umma a duniya yau dan amurka ko wani ɗan ƙasa zai taso in ya ji an ce wannan wurin ya zama wajen zuwa yawon buɗe ido da tabbatar da cewa ga inda da waɗannan 'yan ta'adda suka riƙe wuri wani zai kashe kuɗinsa kaga wannan za a samu kuɗin shiga wa najeriya wajen maganar tattalin arziki ni a tunani na kenan ibrahim abinda wasu za a yi shakka tun da an ce gunnan daji ne ba mamaki rashin kafa wata runduna a wajen zai sa wasu 'yan ta'adda nan gaba su sake haduwa su sake mai da wajen nasu watakila ba mamaki shine tunanin sojojin nan cewa a kafa wani barikin soja gagarumi da ba ma wanda zai so ya matsa wajen ah to ai in kana maganan cewa ah, dan an je an kafa barikin soja shikenan za su sake neman wani wuri shikenan can ma aka samu a ji a sake kafa rundunar soja har duk inda za ai wannan azanci na gane tunani da ake yi amma kuma wannan tsohon azanci ne a zamani da ake yau ko in kame da shi wannan wuri irin yadda ake magana yana kawo ai tukuna kar ka manta wuri zai zama gari ne za a kawo wasu kamfanoni za su taso kusa da wurin har ila za ka ga cewa wasu za su yi sha'awar koda gonakin su manyan gonakai to wuri in ya zama gari ya zama ana samun albarka a wajen ina tabbatar maka kankace wani abu za ga cewa ma an samu wani sabuwar gari a wannan wuri awal ɗazu kafin mu shiga cikin wannan shirin akwai wani da aka samu yana wa'azi a wani masallaci nan a utaku inda aka same shi da alkur'ani mai girma kuma rataye da sarƙa mai alamar cross wato shi yana iya zama ya tara mutane hankali har aka kawo shi nan babban masallacin ko aka gan shi da dibino da wasu abubuwa aka sa jami'ai suka tafi da shi wasu sun fara firgita ko tunanin su cewa mutanen dajin sambisan ne da aka fatattaka suka shigo gari mai ka hango eh to a matsayin mu na 'yan adam dole ne ya zanto muna da irin wannan tunani saboda da dama mu misali masu iyalai ne muna da 'ya'ya idan matarka misali ta yi wani abu rashin gaskiya za ka iya gani misali daga fuskanta misali ko ɗanka misali ya yi abu wani na rashin gaskiya shi ma duk za ka iya ganewa daga wasu irin misali inda yake gudanar da rayuwarsa a waɗannan kwanaki tunda abu ya tabbata cewa an ci nasara a kan. wato sansanin ƙarshe na 'yan boko haramun to dole za a sa a rai cewa za su iya fantsamowa cikin garuruwa misali eh, yanzu kamar shi wannan wanda muka gan shi ni kaga misali na gan shi da idona an tambaye shi ya ce shi dan nasarawa ne an jima ya ce shi dan zamfara ne an jima ya ce shi dan kafi an jima ya ce shi dan abuja to kaga ba dama gashi nan misali ga dibino da aya da sauran kwantar masa hankali ka gani sannan kuma da eh, misali dole duk inda kaga mutum maras gaskiya a irin wannan kwanakin zaka iya gane shi a wannan barawo ne a wannan dan shaye-shaye ne a wannan ma zai iya kamar dan boko haramun saboda me me ya ramar da shi haka sannan wannan alaman tsoro da da confusion da rudewa me ya kawo shi a tattare da shi to kaga duk wannan abubuwa ne waɗanda wanda idan mutum ya gani dole ya kamata ya zanto ya sanar da hukumar da ta dace domin a san yadda za a yi a magance misali wannan matsala din. Ibrahim Garbawala wai wani tunani ne kai wancan lokacin ka ce a yi rugu da wannan dajin ko da kowa ma zai rasa ransa saboda a samu a samu zaman lafiya alhali kuma lokaci guda kana zagowa kana kamfen cewa a je a ceto mata eh, wato bisa azanci idan ka tuna tun lokacin da civil me ake ce civilian GTF mm, suka yawa yan kato da gora suka yi kokari a cikin jihohi musamman Maiduguri lokaci ne da aka samu wato duka kusan yan boko haram suke cikin gari duk suka fice suka tafi jeji to tunanin da zaka yi anan shine shin a wannan jeji an ɗauka kawai sun je sun zauna ne a wajen suna ibada su ko kuma suna abin da suke yi a'a sun je ne sun tattaru suna shirya irin shirin da za su yi su kawo farmaki duk mutumin da aka ce maka ko kungiyar da aka ce sun fice daga cikin gari suka koma wani bangare suka zauna to za su samu natsuwar da za su yi irin shirye-shirye da za su yi na su dawo su kawo hari cikin gari kuma abin da ya tabbata kenan to idan kana so ko lallai ka ruɗa tunaninsu ko kuma ka shawo galabarsu dole a tafi can inda suke samun wannan natsuwa a wargaza wannan wuri da ka wargaza su ka wargaza natsuwar da suke da shi na tsare-tsare da zaka in ka tuna ko kwanan nan a tsakanin jiya zuwa yau an samu labarin yunkuri na a kai hari a wani waje amma ba su yi nasara ba ita kanta irin wannan hare-hare da suke kawo dama sai sun yi nazari ba mutum ɗaya ke tafiya ba ko kuma wanda ya rataye abin yake tafiya ba an sha gani yadda bayanai ya nuna akwai wanda suke kula ko suke gudanar da kamar ka ce fim ne ake directing akwai director wanda shi yana tsaye a gefe bayan fage to idan babu ko in aka yi suka yi shirin nan in babu waɗannan ƙwararru da suke tsara musu abin to tabbas cewa ba za su yi nasara ba abin da ya bayyana kenan to wannan shine nasarar da aka samu na wargaza wancan wuri amma fa akwai inda gizo ke saka ta ina shin ina shekau ina manya-manyan wa'yanda muke jin muryoyinsu su albarnawi ina suke da su kansu wa'yanda suke tsare da 'yan matan ina suke kamar ka je ka watsa gidan zuma ne inda kudan zuma suke ka je ka ebi zuma kana sha kai ka watsa su ka ɗauka zuman nan ba za su taɓa sake neman wani wuri su je su canza sheka su taru ba to rawar da muka yi a wannan jeji inda sojoji suka yi ita ce shan zuman nan da ake sannan kudin zuma su kuma sun tafi waje an yanke menene ake cewa ba a yanke ba a sare kan ba mm. wannan shine halin da ake ciki awwal ya za a iya sare kan macijin nan ne To a yanda za a sara kan macijin za mu ji shi amma sai ku mai zuwa za mu ji a cikin wannan tattaunawa ta aijiwala da lauya mai tasowa wato mm. awal kenan. Mm. To amma saboda wannan magana don yin fashin baki game da al'amuran tsaro musamman ma akan cewa yaƙi ɗan zamba ne. Muna tare da Musa Zubairu kai tsaye ta waya wanda zai fayyace mana wannan al'amari kasancewar wani bangare da ya sani a game da maganan yadda tsaro yake tafiya. Mm. Salamu alaikum. Anu alaikum salam Malam Usmanu. Barka da warhaka gani ga Maryamu ga Safinatu. Sannu barka da zuwa Malam Musa. Maryam da Safinatu ya sanyi. Akwai sanyi. <laughs> Muna <laughs> ude manage. <laughs> Wai ai shi ne dazi yana cewa yace mun akwai sanyi nace digiri nawa ne yace bai duba ba cikin nace muna sabon yace ya shiru. Ai da lek. Ai wannan sanyin kam. To da fatan kana lafiya. alhamdulillah muna lafiya lau. To gashi a labari tun daga makon da ya shuɗe har zuwa wannan mako ana ta maganar nasarar sojojin Najeriya akan 'yan Boko Haram musamman yadda suka fatatake su daga sansanin su na da ake tsammanin tun gasu ce ta ƙarshe a Sambisa. Da farko me zaka ce game da wannan tattaunawa da kaji matasa suna ta yi? To wato na ɗaya dai abin da za ce na shine na farko dai za mu godiya ga Allah. Mm. na biyu kuma za mu ƙara godiya da irin haɗin kan da su jami'an da aka ba alhakin su tafiyar da ayyukan suka yi domin a da ba babu jami'an bane ba akwai su amma akwai waɗansu rauni da aka samu wanda ya sa ba a yi ba kuma idan ka lura daga lokacin da aka ce za a fitattaki mutane a dajin sandisa da lokacin da aka fitattake su kaga lokaci ne wanda bai ɗauki wani tsawo ba aka fita aka su ɗin saboda kana abin za mu ce kawai shine godiya ga Allah domin duk abin da za ka faɗa an wuce wannan idan ba godiyar nan ga Allah kai ba domin kasar na hata riga ta shiga wato irin ni'asu kamar hmm. za ta rabe tattalin arzikinta ya lalace mm. siyasar mu yana nan yana yana sama yana ƙasa mm. ka gane mm. saboda haka abin da zamu ce kawai a taƙaice a tambayan da kai shine muna godiya ga Allah da wannan gagarumin nasara da aka samu aka fatattaki wannan yan ta'adda da ke zaune da ke zaune a dajin Sambisa kuma dajin Sambisa nan dole mu zamanto cewa mun kara godiya ga Allah saboda shine matattaransu shine kamar headquarter din su daga nan suke shirya duk wani ta'addanci da za su kai duk wani mugun abu da za su duk daga nan ake shiryawa ake kaiwa saboda haka ne yau a ce an tarwatsa su ba su da irin wannan wurin da za su shiri ba su da irin wannan wurin da za su haɗu su tafiyar da ko su aiwatar da irin mugun abin da suke da shi to ina ganin dole ne mu godewa Allah mu kuma godewa irin shugabanci da jajircewar sojojinmu na sama da na ƙasa da suka yi wajen wannan yaƙi. haka to ah, amma misali zaka ga yawancin mutane abinda ake magana shine ah, idan aka tarwatsa mm. wasu mutane ko gungun wasu 'yan ta'adda da sauransu za ga za su watsu su bar inda aka tarwatsa su daga wurin sannan kuma dole za su fantsama ne cikin jama'ar gari to babban abin da mutane suke damuwa kenan to me za ka ce akan wannan to kaga dama nan matsalar take a yanzu kuma wato akwai abubuwa uku da ya kamata a ce an fuskanta ko kuma an sa su a gaba na ɗaya dole a ta wayar da kan mutane a kan cewa kowa ya zamanto cewa ya bude idanun shi ya bude kunnuwan shi sa'annan kuma an kula da yara an kula da kowa ma ya ba kula da kanshi ma ba dole sai yara ba a duba wurare inda mutane suke taruwa coci coci ne masallatai ne kasuwa ne makarantu ne ofisoshi ne asibiti asibiti ne gidan eh, yari ne duk irin waɗannan wurare da mutane suke taruwa hatta wajen shaye-shaye duk sai an kula da su shine mataki na farko na biyu kuma dole ya zamanto cewa jami'an tsaro waɗanda suke na ɓoye wato na farin kaya ya kamata su ma yanzu ya zamanto cewa sun ƙara irin ƙaimi ga irin aikin da suke yi mm. domin su za su zamanto cewa a wajen shaye-shayen nan a masallatan nan a hmm. jami'un nan da kasuwannin nan da hmm. ofis ofisin nan da makarantun nan duk suna nan su sa kunnuwansu su buɗe idanunsu domin a gano irin waɗannan mutane hmm. duk ta yadda ka yi akwai wanda dole sai ya zamanto cewa an irin wato horar da shi ta yadda zai fahimci irin waɗannan mutane in ya gansu amma duk da haka ana iya samun mutum ɗaya ko biyun su. a gano irin yadda suke da irin yadda suke tafiya da hmm. irin ah, wato da suke yi idan sun shiga mutane duk a gane a sani sa'annan a sanar da hukuma hmm. wannan dole ne sai an yi shi domin dama idan har aka samu irin wannan abin tun da su ba wani kamanni suke da shi ba wanda ya sha banban da sauran mutane sai dai um, idan ka gansu za a iya ganewa wasu da suna cikin tsoro ko da irin kayayyakin da suka sa mm. kuma sa irin ɗabi'un da suke nunawa za ga cewa bai yi daidai da irin wurin da suka shiga ba. Eh. Irin daɗewar da suke da kuma eh. zargi eh, ga Maryam tana da tambaya kafin mu mm. karkare. Eh na ce ba <laughs> ah, su masu eh na ce wace rawa ce ah, masu unguwanni za su taka wajen haka. To amma kafin ka je ga wannan an ah, barin ka <laughs> zabi Malam Musa Zubairu. yauwa saboda lokaci mm. ai kafin ka je ga mm. amsar cewa rawar da shugabanni za su iya takawa mako mai zuwa za mu mm. sake dawa tare da kai saboda ka gaya ma al'umma wata rawa shugabannin za su iya takawa domin dakile wannan abu ya zama ya tabbata. ya ga a shugabanci da aka samu da aka mutane daga wannan wuri. To mun gode sosai Musa Zubairu yanzu kan saboda lokaci a madadin. Maryam Bashir Bagaji. ta Sada Sodangi. Sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda ya zo muku sai injiniyanmu na yau Dan sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a madadin Ibrahim Jarmai ya haɗa mu da ku ta Facebook Live nake cewa mu kasance lafiya lau sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba